الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة mu da saduwa a majalisi na goma sha biyar cikin majalis mu na tafsirin الفرقان a wannan gari namu na kano allah ya tsara mu wannan gari albarka da kariya da tsari a yau sha biyar ga watan ramadan hijira ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shida kuma a wadda ya dace da ranar sha biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar ta miladiya a za mu tashi yau insha Allah aya ta ɗari da uku a cikin suratul safat amma kafin nan bari mu amsa tambayoyi a wannan ya ce assalamu alaikum allah ya karbi ibada amin a kwanakin baya lokacin karatun bukari malam ya yi bayani a takaice cewa akwai lokacin da mace take fin namiji wajen rabon gado dan Allah malam a wani lokaci ne haka ke faruwa muna da similar case a yanzu a haka Allah ya tsara lafiya amin na'am a wannan mace fi namiji cin gado a wani hali kuma wannan sawa'un suna mataki daya ko kuma ba mataki daya ba in ba a mataki daya ba ne wannan yana da yawa kamar mutum ya mutu ya bar yarsa guda daya a aimace ta mutu ta bar yarta ta bar mijinta ta bar mahaifiyarta ta bar ta bar mahaifiyarta ta bar mahaifinta kaga yarta tana da rabi ko a ah, mutum ya bar ya a ah, ah, lizzakari fa'in kunna nisa an fauka fa'in kanar wahidatan an nisu tana da rabi inda ita ce ɗaya ce miji kuma yana da rubu'i yana da rubu'i tun da akwai ya lizzakari mislu eh, a inda allah maɗaukacin sarki yake cewa wajen mata ko walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu mimma tarakna kaga miji yana da rubu'i kenan ko uwa kuma tunda akwai ɗaya tana da sudusi uba kuma shine asibi shi zai dauki sauran to kaga a wannan surar ɗaya mace ce tafi uba gado uwa mace ce su ɗaya da uba dukkaninsu iyaye ne ko ba haka ba a matsayi ɗaya suke gara ya za a ce ita reshe ce a ita abin nan ita reshe ce far'i ce amma uwa da uba duk usul ne asali ne su ne asalin mutum yanzu ka kama a wannan matsalar tunda akwai rabi akwai rubu'i akwai sudusi saboda haka za a raba dukiyar kashi goma sha biyu ita ya a ba ta kashi shida shi ne rabi shi miji a bashi kashi uku shine rubu'i ko uku shine rubu'in sha biyu kaga an samu kaso tara kenan ko uwa a bata kashi biyu sudusi kenan kaga an samu kaso nawa sha ɗaya uba abinda ya rage kashi ɗaya ne ɗaya cikin sha biyu saboda haka abinda uwa ta samu ta ninka shi ta samu kashi biyu cikin sha biyu shi kuma ya samu kashi ɗaya cikin sha biyu haka zalika ya mace ce amma ta samu kashi shida cikin sha biyu fiye da nasa amma abin la'akari shi ne uwa wadda suke a matsayi daya tunda matsayinsu daya idan akwai ya'ya idan akwai ya'ya fa in kana lahu waladun wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu waladun kaga da uwa da uba kowannen su sudusi yake samu in yana da ɗa kaga matsayin su ɗaya to amma gashi a wannan hali uwa ta samu fiye da uba ta samu fiye da uba saboda haka ba koyaushe ne namiji ike fifiko a kan mace wajen gado ba akwai suwar kuma wannan suwar ɗin suna zuwa a yau da kullum ah, amma wannan ɗaya daga cikin misalan kenan amma ba ita ce kaɗai surar ba waɗansu a malaman fara'id sun fitar da ita sun kai surar a wajen sura guda tara halat ne halaye ne daban-daban wanda ake samun irin wannan amma abin la'akari a ciki shine a duba mace da namijin da suke a manzila ɗaya kamar uwa da uba kamar uba da uwa kamar yan uwa li abbai ko yan uwa li ummai kamar yan uwa li ummai yan uwa shakikai da li abbai su waɗannan a koyaushe ka san miji wato ka san dan uwa namiji yana zamanto rubin ka san yar uwa mace ne amma in ba haka amma in ba kamar a wannan surar ba akwai yiwuwar cewa mace ta samu fiye da abinda namiji yake samu to sai wannan kuma ya ce allah maɗaukacin assalamu alaikum allah ya ƙara malin lafiya imani da ilimi Allah ya ji kan hajjiya ya kara ma babba lafiya amin ina zaune a muslim community a china ya kankanwa idan an kira sallah ba a ba da koda minti daya sai a yi ikama a tayar da sallah wasu sun ce bida'a ne wasu kuma sun ce ba laifi saboda wai kiran sallah is symbolic kawai dan lada ake yi a'a kiran sallah ba symbolic bane kiran sallah sunna ce a kiran sallah suna ce kuma tunda har Allah ya sa kun zama kun samu kanku a al'u a wuri wanda yake musulmi ne suke zauna a wajen yin kiran sallah yana daga cikin sha'airul islam yana daga cikin alamomin addinin Allah da za ku kiyaye shi amma kasancewar ba a bada wani tazara tsakanin kiran sallah da ta da ikama wannan wannan sabanin a sabanin sauki ne da ake yi ma musulmi tunda aka yi kiran sallah ana so a bayar da gwargwadon yanda wanda ba shi da alwala zai kama ruwa ya yi alwala sannan ya zo ya samu kabbara harama shi ne gwargwadon abin da ake so a bari tsakanin kiran sallah da ikama to in ba a bayar da wannan ba to akwai takurawa ga mutane in ba a yi haka ba akwai takurawa ga mutane saboda haka yadda suke yi din akwai takurawa ga mutane babu kuma wani koyarwar musulunci da ya ce haka ake so a yi sannan wannan ya ce tambaya ta ita ce ina son in canja lokacin zakata daga rabi'ul akhir zuwa ramadan yaya zan yi idan kana so ka canza lokacin zakarka daga rabi'ul akhir zuwa ramadan ka fitar da zakarka cikin rabi'ul akhir to idan ramadan ya zo sai ka sake fitar da zakka sai ka sake fitar da zakka sai ya zama to ka kaddamar da zakka to ga shekara mai zuwa in rabi'ul akhir ya zo ba za ka fitar da zakka ba sai ramadan ya zo sai ka fitar da zakka haulinka ya koma ramadan haulinka ya koma ramadan saboda haka ka yi ma Allah gyara ka yi ma Allah ƙari a cikin amma ba riba ce ba riba kai ma Allah ba eh, ka yi ne ta babin kaddamar da zakka ka kaddamar da zakka tun kafin lokacin ta yi kuma ka canza haulin naka ah, sai tambayar ta biyu yace idan na fitar da zakka zan iya bawa wanda nake bi bashi na cire masa bashin da nake bin bin nasa na ce na ce na cire maka bashin da nake bin ka na biya maka da zakkar da na fitar da ita gare ka eh ba a yin haka ba a yi ba a yin zaniya wajen zakka wannan ita ake kira zaniya ba a yi kuma a sahih idan kai haka shi da ka fitar da ka biya masa bashi bashin ya biyu amma zakka ba ta fita ba sai ka sake yin zakka saboda wannan hila ce dabara ce ta mutum wato ya bayar ya amfana daga zakkarsa dabara ce yake yi don ya amfana daga zakkarsa domin shi wanda yake wanda kake bi wannan bashin sai yiwu akwai wani bashi wanda yake ya fi naka matsi a gare shi kuma ita dukiyar nan mallaka masa Allah ya yi mallaka masa bai ce kai kuma ka gaya masa ga yadda zai da dukiyarsa ba sai yanda ya ga dama yi da dukiyarsa hmm. don haka koma da ba ka ce na fitar maka da ba ne ka bashi ka ce to na ba ka da shara'in cewar za ka biya ba bashi na shi ma wannan shara'in batil ne idan ka bashi wannan ta yi amma shara'in batil ne to a nan wajen shine akwai wata waɗansu suna cewa ta yi tun da shara'in yana hannunka sai ya zamanto wannan sharaɗin batil ne ya zamanto abinda aka sharɗanta ya yi zakar ta yi amma wannan sharaɗin bai lizince shi ba zai iya cewa na ji amma ban abinda na warware wannan sharaɗin ban karɓi wannan sharaɗin ba domin kullu sharaɗin laifa fi kitabillahi fa huwa bin mm. sharaɗi da baya cikin littafin Allah to tacce ne zai iya yin haka to a bisa wannan zakar ta yi amma idan ya ba shi zakar yana bashi sai ce to a karamar sallah akwai fa baki na ai an tuna da shi ko eh, to ga zakka na baka to amma fa akwai bashi na in yace eh haka ne ga shi in biya ka bashin ka ya dawo mata da ita to wannan ya halatta domin ya bashi ne babu sharadi ya bashi babu sharadi ba ittifaki ba zaniya sai kuma wannan yace shin ya halatta limami yayi sauka a karatun sallar asuba tun daga bakara an nasi kamar kullum wasu shafuka ko rubi'i da fatan ba ba ne eh ba ba bane ba komai limamai da dama a Maiduguri suna haka kwanan nan ma a lokacin taron malamai na da ake kafin Ramadan na majalisar koli ta shari'a na haɗu da wani limami na juma'a shi kuma a duk sallar juma'a sumuni yake karantawa duk sallar juma'a zai karanta sumuni ya yi sauka biyu yana ta uku a sallar juma'a shi kuma yake yi kama wannan in mutum ya yayi ya bar sunna tunda sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a karanta sabbih da hal ataka hadithul ghashiya ko kuma suratul jum'a da suratul munafiqun ko suratul jum'a da hal ataka hadithul ghashiya to kamata yayi in ma mutum zai yi wannan ya rinka hadawa wata ran ya zo yayi na sunna din amma ya halatta idan mutum yayi a inda zai zama to bid'a idan ya yi itikadin cewa akwai wata falala akan yin haka ta musamman idan ya ce yana yi ne don wata falala ta musamman kan yin haka to wannan ya yi abin da yake ba shi da tushe a cikin addini Allah ta'ala a'ala sannan wannan ya ce malam a cikin addinin musulunci akwai inda aka yi wa namiji izini da ya yi kunshi a hannu ko da hannu ɗaya ne ya ce allah ya ƙara wa rayuwa albarka amin eh wannan al'ada ce al'ada ce ya danganta da irin wajen kaga annab sallallahu alaihi wasallam da wata mace ta zo za ta yi masa mubaya'a ya gane hannun mace ce sai ya janye hannunsa har yi mata inkari cewa mai sa ba ta yi kunshi ba saboda kunshi alamar mata ne to amma a waɗansu al'ummomin har maza ma suna kunshi kamar mutanen yaman za a ga suna yi to shi abin la'asari. wajen kama da maza ko kama da mata ana la'akari da al'ada ana la'akari da al'ada yanzu kaga a waɗansu ƙabilun a waɗansu mutane na fulani su namiji ya kitso ba komai ba ne, amma a mutanen gari a sawa'un fulani ko hausawa ko hausa fulani kamar yadda dai ake faɗa hausa in aka ga mutum ya yi kitso sai a ga ya zama na mata na mata sai ya kama da mace amma inda a can daji ne a inda su suke yi din za a ga wannan ba wani abu bane saboda haka wajen yin kama da mace namiji ya kama da mace ko mace ta kama da namiji wannan ana komawa ya zuwa ga al'ada yanzu kamar sa dogon wando sa dogon wando a zamanin maza Allah sallallahu alaihi wasallam mata ne kawai suke sa dogon wando maza sai dai su daura zani maza sai dai su daura zani to amma ba a ce idan mutum ya sa dogon wandon yi kama da mata ba don ba a sami inkarin wannan ba domin kamar yadda ya zo a hadisin sayyidina Umar radiyallahu anhu wajen tufafin ranar juma'a ya ce mutum ya hada tufafinsa ya sanya zani ya sanya izari da rida zani da mayafi ko ya sanya ƙaba shine gajeren wando ɗan gajeren wando tare da jabba ko ya sanya asarawil dogon wando da rida da mayafi kaga ya ambaci wannan tare da cewar ba a taɓa ruwaito ba a taɓa ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa dogon wando ba amma wani abu ne wanda yake komawa ya zuwa ga al'ada saboda haka ba za a ce in mace ta sa dogon wando ta yi kama da namiji ba saboda ya danganta da al'adar wajen ya danganta da irin al'adar wajen saboda haka wannan hatta wannan kunshin ma ya danganta da al'adar idan al'adar wajen shine kunshi alamar mata ne kamar yadda yake mu ana duk wanda ya kunshi mace ce take kunshi in namiji ya kunshi to za a rinka masa kallon cewar a watakila ko munharif ne ya kauce ya kauce a irin waɗanda sun san su irin wanda ake faɗin su masu wannan to na'am na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المعصنين إن هذا لهو البلاء المبين وبديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسنون وظالم لنفسه مبيد ولقد منن أين أجي أمك سورة الصافات سورة الصافات babu abin da za ka karanta mai daɗin ji ba wata waƙa ba wani abu da za ka ji mai daɗi irin ka je karatun alkur'ani ballantana kuma wannan sura Allah ta'ala ya ce falamma aslama to yayin da suka miƙa wuya ga umarnin Allah wato suka sallama shi annabi ibrahim ya tafi akan zai yanka ɗansa bisa umarnin allah shi kuma annabi isma'il ya tafi akan ya karbi umarnin allah mun tafi akan cewa wanda aka ce a yanka shi annabi isma'il ne za mu zo a karshen kissar saɓanin da malamai suke tsakaninsu waɗansu suna cewa annabi ishaq ne waɗansu suna cewa annabi isma'il ne mafi ingancin magana shine annabi isma'il ne duk da waɗansu malamai sun yi sauƙi za mu zo kan wannan matsala annabi isma'il shi ya karɓa kan ce shi ma ya sallama da ta yace in insha Allah ku as-sabirin ka same ni da izinin an Allah ya so ina cikin masu haƙuri to da suka sallama suka karɓi umarnin Allah a watan lahulin jabi kuma ya kwantar da shi a gefen goshinsa inda ake kwantar da rago in za a yanka shi haka ya kwantar da shi ɗansa wana dainahu an ya ibrahim kuma sai muka kira shi cewa ya kai ibrahim kada saddaqatar ru'ya Hakika ka gaskata mafarki wato ka gaskata mafarki da zuwan abin da yake kake da ikon ka yi na umarnin da aka yi maka kanka yanka shi inna kadhalika na muhsinin to kamar haka yanda muka baci kamar irin wancan abu da annabi ibrahim ya yi to haka nan muke yin sakamako ga masu tsoron ga masu kyautatawa ne wannan kazalika ɗin wato wannan karɓar hukuncin allah da sallamawa da imani da yanda annabi ibrahim ya karɓi umarnin allah ba tare da nawa ba ba tare da cewar ya allah ko dai a sake dubawa ko za a yi shafe hukuncin ko nasu zai zo ba tare da wannan ba ya sallama to kamar irin wannan al'amari da Allah ya yi ma annabi Ibrahim to haka nan Allah yake yin sakamako ga masu irisani dukkan masu kyautatawa sai ga Allah ya ba su tawfiki wajen karɓar umarnin Allah hannu biyu da rashin nawa wajen bin Allah to shine ake cewa wato ayyukan ɗa'a suna kaiwa ya zuwa ga ɗa'a. kamar yadda ayyukan sabo suke kaiwa ya zuwa ga kafirci wato yayin da annabi ibrahim ya zamanto mai kyautatawa ne mai tsarkin zuciya iz a rabbahu bi qalbin salim kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a farkon kissa ya zo ma ma ubangijinsa da zuciya lafiyayya sumul babu babu shirka a ciki ba albus ba kuma aljillu iyayya da kullata da hasada waɗannan cututtuka na irin zuciya ta shaidanci babu wannan to Allah maɗaukacin sarki sai ya sanya shi mai karɓar umarnin Allah ne da miƙa wuya ga Allah to kuma wannan kunga yana nuna cewar wato shi bin Allah yana zuwa sakamako akan istani da mutum yayi kamar yadda rashin bin Allah yana zuwa sakamako akan rashin insani akan zalunci da mutum yayi kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qabl bima kazzabu min qabl da kuma bima kazzabu bihi min qabl ba za su ba su kasance suna imani ba saboda karyatawar da suke tun farko farkon zuwan wa'azi yayin da mutum yana jin gaskiya sai ya ƙi karɓanta bayan ya gane ta to karshen ta shi ke nan da ganin gaskiya har abada da shi da ganin gaskiya har abada tun da ya ganta ya take ya bi, to sai Allah ya masa uquba da rashin karɓar gaskiya yayin da kuma ya ga gaskiya yana ganinta ya karɓa to shi ke nan wannan sai Allah ya sanya shi mai sallama ma gaskiya mai sallama ma al'amarin Allah har abada shi yasa ake wato kada mutum yayin da aikin ɗa'a na Allah ya bayyana a gare shi kada ka bi son zuciyarka ka gani wannan daidai ne ka take ka ce ba za ta ba domin wannan nau'i ne na yi ma Allah ta waye, la'alla daga wani kai wannan akwai tsoron kan cewa ba za ka take dawowa ya zuwa ga hanya ba wani iyadu billah shi yasa za ka ga dukkan irin wa'annan abubuwa abu ne wanda yake mutum shi yake yi ma kansa ba ka jin wani abu yana tilasta yana in an giza ka dan ka to amma wanda Allah madaukakin sarki ya so abin da yake sayin abin da yake sanya shi ya yi abin da yake ba daidai ba to sai Allah madaukakin sarki sai ya masa sai ya kautar da shi falala Allah ta zo ta ke shi ya zama to bai yi wannan ba wanda kuma Allah madaukakin sarki ya kyale shi da kansa falalar Allah ce Allah ba wanda yake tilasta masa in aka kyala mutum da kansa shi kansa shedanin kansa ne amma idan Allah madaukakin sarki ya ga wato alheri a cikin zuciyar mutum to kazalika jirgin muhsini kamar haka Allah yake sakayya ga masu ihsani wannan ba a faɗi kan cewar annabi Ibrahim banda kwantar da annabi Ismail da yayi ya ƙiƙara wuta a wuyansa ba duk da yake malamai a malaman tafsiri sun ce ya kikara wutar wukar wukar afwan ya kikara wukar a wuyansa sai bata yanka shi ba waɗansu kuma suka ce Allah ya sanya wato wata irin tagulla ne da ba a gani a wuyan da ya zo yana kikara wukar sai ya zamanto kamar yankan karfe yake yi amma duk waɗannan ba su inganta ba kamar yadda shehu abdullahi ma ya ce ya ce lakin lam yasihha bihi an-naql babu riwaya da ta tabbata da wannan babu riwaya da ta zo akan cewar annabi Ibrahim ya kika rauka domin abinda Allah kawai yace wa tallahu lil jabi ya kwantar da shi a kwibin goshinsa ya kwantar da shi a gefen goshinsa amma ya sanya wukar dan ya yanka shi wannan Allah madaukakin sarki bai faɗa ba alqur'ani bai zo da shi ba sauran yana daga cikin isra'iliya mu tsaya akan abin da zahirin alqur'ani yake shine aula domin yayin da ya riga ya kwantar da shi ko ya kikara wuka ko bai kikara wuka ba yayi azama akan zartar da umarni ko bai yi azama ya riga ya gama azama ya kwantar da shi zai sa wukan ne kawai sai umarnin Allah ya zo wana daina ku sai Allah ya kira shi an ya ibrahim allah ya kira shi da wahayi ta wajen mala'ika tunda annabi ibrahim ba a faɗi kan cewar yana daga cikin waɗanda suka ji zancen allah a rayuwar nan ba kamar yadda annabi musa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ji zancen allah sun kafin lahira saboda haka kiran muka kira shi in ji allah ai wato mala'ikanmu ya kira shi da umarninmu shine ma'anar kiran ya kira an ya ibrahim allah ya kira shi da sunansa allah ya sa aka kira shi da sunansa to kun ga wannan yana daga cikin wato abinda allah ya fifita annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi cewa allah bai kira shi da sunansa a cikin alkur'ani ba allah ya kira annabi ibrahim da sunansa gashi khalilur rahman ne yace ce ya ibrahim amma allah bai ce ya muhammad ko ya ahmad ba sai dai yace ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabi ya ayyuhal muddathir ya ayyuhal muzammil amma bai ce muhammad sai dai eh na'am ai sai dai ya bada labarinsa wa ma muhammadun illa rasul wa amanu bima nuzila ala muhammadin ma muhammadun ahadin sai dai ya ba da labari da ambaton sunansa amma kiransa ya ce ya muhammad babu a cikin alkur'ani ya ahmad babu a cikin alkur'ani sai dai ya ayyuhar rasul ya ayyuhar nabi ya ayyuhar muddassir ya ayyuhar muzammil wannan ya ɗaya daga cikin abubuwan da alkazi iyaz ya ambata a cikin ashifa na wato girmamawa da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fifita shi kan sauran annabawa ta wannan fuska inna haza lahu al-bala'ul mubin Allah yace lalle wannan wato wannan yankan da aka yi umarni da shi lahuwal al-bala'ul mubin wallahi shine bala'i mabayyani wato shi ita shine jarabawa wanda take bayyananna wanda ake tantancewa a ga waye yake yi da gaske waye yake ba da gaske ba shi yasa ne ake ce ma annabi Ibrahim wa Ibrahim alladhi waffa da Ibrahim wanda ya cika ma Allah alkawarinsa ya cika jarabawar da Allah ya masa wa tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun yayin da annabi Ibrahim Allah ubangijinsa Allah ya jarabce shi kaga ibtila'i da kalmomi shine umarce umarce fa atammahun ya cika su qala inni ja'iluka lin-nasi imama sai Allah ya ce zan sanya ka ka zamanto jagora ga mutane baki daya to Allah da kansa jalla wa Allah ya faɗa ya ce wannan hakika shine bala'i mabayyani to shine jarabawa wanda take a bayyane a wanda ya gama rayuwa ya yanke kaunar kan cewa zai samu haihuwa saboda tsufa ya kai shekarun da a wannan shekarun ba a haihuwa amma duk da haka ya roƙi Allah kuma Allah ya amsa addu'arsa kuma ya bashi ɗa kuma ɗan shi kenan San shi kenan lokacin annabi isma'il ɗin kawai yake da shi amma allah da ya ga wato ya wannan mafarki kuma mafarkin annabawa gaskiya ne kamar yadda ya gabata muka ambata a darasinmu na jiya wato kamar umarni ake masa kan ya yanka shi ya karbi wannan umarni ba kawai ya karɓi umarnin ba ya ɗauki matakai na zartar da umarnin to hakika wannan shine bala'i mabayyana to haka annabawan Allah suke shaddun nasi bala'an al'anbiya mutanen da suka fi kowa tsanani wajen bala'i na jarabawa su ne annabawa sannan kuma sauran mutane wato yubtalar rajulu ala qadri imani ana jaraban mutum a gwargwadon imaninsa idan akwai idan akwai tsauri a cikin addinin mutum sai a tsananta jarabawarsa in akwai sassauci sai a yi masa ɗan sako-sako saboda Allah rahim ne in ya dora ma me in ya irin masu sako-sakon aka dora mana mai zafin to Allah madaukakin sarki Allah ba masu muna kan afiya mm, kar a jaraba kar a jarabawa ayi dan Allah madaukakin sarki sai ya iya bai maka jarabawa ba kuma ya baka darajar da wanda ake musu jarabawa za su samu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake la tatamannu liqa al-adu wa sallallahu al-afiya kada ku rinka burin haduwa da abokan gaba a ce a zo a kara ku nemi al'afiya daga Allah ku nemi kariya daga jarabawa daga Allah wa hu bi dhibhin azim Allah yake sai muka sai muka fanshe shi da abin yanka mai girma wato shine rago Allah ya kawo masa ya sa mala'ika ya zo masa da shi kuma Allah ya ambaci wannan abin yanka wato al'azim mai girma babba saboda daga Allah yake ne fuskar wato girman nasa kasancewarsa daga Allah Allah maɗaukakin sarki ya kawo shi ta Allah ya kawo shi Allahu alam a cikin Isra'iliyat an kawo cewa shi ne ragon da da Habila ya ƙaddamar a matsayin wato ita ce layyarsa yayin da 'ya'yan annabi Adam su su biyu إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر يعني عند أكتش سكاو هدايا في شي قابيلة wani ya daga cikin isra'iliya ƙabila shi manomi ne sai nemi wato a cikin girbinsa mafi muni sai ya ce gashi nan ita ce sadakar da ya bayar shi kuwa a habila ya samu wanda yake ragonsa da ya kiwata shi sai ya kaddamar da shi to sai wuta aka ce ta zo daga sama sai ta ɗauke ragon alama cewa an karba to a isra'iliyat ɗin cewa ake shi ragon da aka ɗauke shi sai aka yi aljanna da shi saboda ka yana can yana kiwo a aljanna sai lokacin da annabi isma'il za a yanka shi annabi ibrahim sai allah ya saukar ma annabi ibrahim fansa ta annabi ta shi annabi isma'il ta wannan ragon na Habila. amma wani ya daga cikin isra'iliyat da la nusaddiq wa la nukazzib ba ma gaskatawa ba ma karyatawa sai dai an faɗe shi ta fuskar labari kuma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi izini yace haddithu an bani isra'ila wala haraj ku ba da labari daga abubuwan da bani isra'il suka rubuta suka ruwaito babu laifi akan wannan to amma waɗansu malaman tafsiri kamar da ibn afiya ya ishara gare shi sun ce bizirhin azim da abin yanka mai girma cewa daga Allah yake wanda yake kuma wannan ma'ana ita ce sawa'un na wancan ne ko ma ba na wancan ba ne kasancewarsa Allah ne ya ce ya fansar ya saukar da fansar daga gare shi kuma ya ambace shi da kan cewa mai girma abu ne wanda yake mai girma to nan Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yi ma annabi ismail ya ya yi masa fansa ya fanshe shi da abin yanka babba wannan yana ɗaya daga cikin hujjoji da malamai suka ce wanda aka ce annabi ibrahim ya yanka annabi isma'il ne ba annabi ishaq ba wannan shi ne ƙaunin abu huraira da da wasila ibn al-asqa da abdullahi ibn umar da abdullahi ibn abbas daga cikin sahabbai da kuma daga cikin tabi'ai da sa'id ibn al-musayyib da amir sha'bi da wasunsu da kuma a cikin fuka ha'ul amsar Ahmad ibn Hanbal waɗansu kuma suka ce a'a annabi ishaq ne wannan ne ƙaunin sayyidina Umar ibn al-Khattab da sayyidina Ali radiyallahu anhuma da kuma da yawa daga cikin tabi'ai daga cikin kuma fuka ha'ul amsar hadda Imam Malik kamar yadda ya zo a cikin al to wannan mas'alar kowane bangare suna da ah, suna da hujjojinsu haka malaman tafsiri su ma haka suka rabu ibn jarir tsabar ya da cewa annabi ishaq ne ibn kafir ya rinjayar da cewa annabi isma'il ne kuma bai ma kamata ma a ɗauka cewa akwai saɓani a wannan ba don ƙur'ani ga abin da yake nunawa kenan haka zalika ibn ashur shi ma abin da ya tafi a gare shi kenan ash-shawkani a cikin fathul qadir ya tawaqqufi ya ce wannan matsala ce dalilan kowane ɓangare a bayyana suke ibn ashur ya kawo dalilai wajen guda goma a tafsirinsa wajen nuna cewa annabi isma'il ne daga cikin dalilin da ya fi bayyana kan cewa annabi isma'il ne shine allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin kistar cewa annabi ibrahim da ya bar mutanensa ya roƙi allah ya ba shi daga cikin salihai kuma da allah ya ba shi ya ce fa bashar nahu bi gulamin halim sai muka yi masa albishir da ɗa wanda yake mai haƙuri kuma lokacin da ya ce ɗaɗin nan mai haƙuri ya fanta shi da cewa shi mai haƙuri ɗin ne ta ji duni in sha Allah minas sabiri za ka same ni da izinin Allah cikin masu haƙuri kuma yayin da Allah yake ba da labarin annabawa da ya zo kan annabi Ismail sai ya ce da shi da annabi Idris da annabi Zulkifil sai ya ce kullum minas sabiri dukkaninsu suna daga cikin masu haƙuri saboda haka wannan sifa ce ta annabi ismail a cikin alkur'ani kuma bayan allah ya ce wa fadaina hu bibihin abin muka fanshe shi da abin yanka mai girma sai a ƙarshen kissar allah ya ce wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin muka yi masa albishir da annabi ishaq annabi daga cikin salihai kaga bayan bayan annabi isma'il kenan saboda haka yanda siyakin yake ya nuna cewar annabi isma'il shine wanda aka umarni a yanka shi kuma daga ciki wani balarabe na ƙauye ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa yabnar bihain. ya kai ɗan waɗanda aka wato aka ce za a yanka su su su biyu dan azzabihain wato waɗanda aka yi umarnin a yanka su su su biyu annab sallallahu alaihi wasallam sai yayi dariya bai masa inkari ba to me yake nufi da azzabihain yana nufin annabi isma'il tunda annab sallallahu alaihi wasallam tattaba kunnan annabi isma'il ne daga bangaren annabi isma'il yake an fahimta tunda annabi ibrahim ya zo annabi isma'il ya zaunar da shi a makka sannan abu na biyun kuma daga cikin zabi, ɗin din ne mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullah domin abdulmuttalib kamar yadda ya tabbata a cikin sira ya yi bakance ya ce yana samun ɗaya yana haihuwa ya ce idan ya haifi ɗa na goma to shi ko zai yanka shi ga ka'aba zai yanka shi a matsayin hadaya ga ka'aba da ya tashi kuwa sai aka haifi abdallah mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya sa masa tsananin soyayyarsa sai ya zo zai yanka shi don ya cika bakancen da ya yi sai ƙuraishi suka ce a ba zai yiwu ba a yi abin da gumaka za su yarda da shi gumakan ka'aba maimakon abdallah a kawo raƙuma goma sannan a zo a yi istifsam a ɗauki kibbau wato a zari a sami kibiya da sunan abdallah da kibiya da sauran raguna sai a je a kai ma masu kula da harkar yin istifsan din masu kula da harkar kuri'a a bakin ka'aba daga cikin malaman wato masu kula da gumaka sai su bubbuga su jijjiga sannan sai a zaro idan aka zaro na abdallah to shi sai a daɗa ƙara adadin raƙuma da aka tashi aka zaro sai aka zaro abdalla sai aka ce wato guma kafin ce sai dai abdalla za a yanka a ƙara aka ƙara goma ashirin aka jijjiga aka jijjiga aka zaro sai na abdalla aka sake yi aka jijjiga aka ƙara talatin ana ƙara goma goma sai da aka kai ɗari da aka kai ɗari da aka tashi zarowa sai aka zaro na raƙuma ɗari saboda aka sai aka ce to yau wa kafin sun yadda fansa ga abdalla shine a yanka raƙuma ɗari shine abdulmuttalib ya yanka ya soke raƙuma ɗari a matsayin fidiya fansa ga abdalla saboda haka sai ake ce ma shi ma abdalla ɗin azzabih wanda aka kaddamar da shi kan a yanka shi kamar yadda aka kaddamar da kakansa isma'il kan a yanka shi saboda haka da aka kira annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan waɗanda aka kaddamar a yanka su su biyu sai ya murmushi kaga ya tabbatar da cewa annabi isma'il shi aka kaddamar a yanka shi a wannan hadisi sauran dalilai kuma suna nan waɗanda su malaman tafsiri suka ambata amma dai mafi rinjaye kamar yadda siyaƙin kissa yake a cikin alkur'ani annabi isma'il shine shine wanda aka umarnin a yanka shi kuma sannan daga cikin dalilan ma shine shi yankan wannan ai abinda asar suka nuna shine amina aka yi wajen da ake yanka amina aka yi shine da ya zo annabi ibrahim ya zo zai yanka shi ya zo da shi zai tafi da shi wajen yanka sai shaidan ya bayyana a gare shi don ya janye hankalin annabi ismail ya jefa masa shakka yanzu kai za ka yadda wannan tsohon ya je yanka ka sai Allah sai mala'ika jibril ya umarci annabi ibrahim ya ɗauki tsakonkwani guda bakwai ya ambaci sunan Allah da Allahu akbar ya jefi iblis ya jefe shi sai ya nitse sai ya zo daidai inda jamra ta biyu take ya sake bayyana zai janye isma'il da yi masa wasi nan ma dai mala'ika jibril ya umarce shi da ya jifa ya jefe shi har a jamra ta uku da ya jefe shi shine sai ya yanke kauna ba zai yi ba to daga nan ne sai ya kwantar da annabi isma'il zai yanka shi a nan filin mina wajen da ake yin yanka to shine allah maɗaukakin sarki ya saukar da fansarsa to Allah ta'ala da ya ba ma annabi Ibrahim ragon da zai yanka sai ya yanka shi yana mai kabbara ya zuwa ga Allah to an ce kafan wannan ko waɗannan raguna wannan ragon ya kasance a cikin Ka'aba har lokacin da ta kone lokacin Abdullahi bin Zubair lokacin ne kahon ya kone har Amiru Sha'abi yake cewa ni na gan shi da idona to amma wannan babu riwaya ibnu ashur yake cewa wa fihi nazar akwai akwai duba a cikin wannan magana tunda na farko dai waɗanda suka rike wanda suka rike abun su wane ne ai ba musulmi bane tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa da annabi Isa ma shekara 600 ne to balantana tsakanin annabi Isma'il da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce duk lokacin nan wannan kahon yana nan a rake amma sun faɗe shi a cikin asar kuma ya zo ɗin har amiru sha'abi fita shi ya ga ƙahon da idanunsa ta yi kuma wannan allah maɗaukacin sarki ya bashi a matsayin mu'ujiza ya allah maɗaukacin sarki ya yi tsare shi a matsayin mu'ujiza gara ba ta ci shi ba tunda kuma a cikin ɗakin ka'aba ne babu zancen iska babu zancen ruwa wanda zai same shi da har zai sanya shi ya zagwanye ya zamanto ƙasa wal ilmu inda Allah Allah ta'ala yake wata tarakna alaihi fil akhirin muka bar masa wato kyakkyawan ambato fil akhirin a cikin jama'ar jama'ar karshe salamun ala ibrahim aminci gaisuwar aminci daga gare mu inji Allah ala ibrahim ga annabi ibrahim shi ma dai fuska biyu kamar yadda take a ta annabi nuh muka bar masa gaisuwar aminci ko kuma muka bar masa kyakkyawan ambato shine duk wanda zai ambaci annabi ibrahim yana ambatansa da kyakkyawan ambato shi sa nema yahudawa za su ce ai namu ne kirista ma za su ce namu ne shi sa sai allah ya hukunce ce maka na ibrahimu yahudiyan wala nasraniya baba yahude bane baba nasari bane walakin kana hanifan musulma sai dai wato miƙaƙƙe ne akan tafarkin tauhidi musulmi na najzi almuhsinin kamar haka muke sakamako ga masu ihsani kamar yadda wato Allah ya bar masa kyakkyawan ambato yayi masa wannan gaisuwa ta aminci to haka nan Allah yake cewa haka nan yake sakamako ga masu ihsani to kaga shine duk waɗanda suka yi ihsani ga yadda Allah yake barin ambaton su kuma aka tashi ambaton su da kyakkyawan ambato waɗanda kuwa ba su ba in aka tashi ambaton su sai a ambace su wato da la'ana kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya sanya la'ana ga wa hum fi hadhihi dunya la'anatan wa yawm al-qiyamati hum min al-maqbuhin muka biyar musu da tsinuwa a wannan duniyar sannan a lahira daga cikin waɗanda ake bugusta waɗanda suke wato waɗanda suke a munana waɗanda kamar fir'auna duk yanda aka so a yabe shi kamar yanzu yanda daular misrawa suke yin har suka yi square maidan farfajiya a cikin garin ramesses square suka yi da sunan fir'auna wannan ba za su canza kan cewa fir'auna tinanne ne ba duk mutanen kirki da duk tarihi in aka ci in aka tashi ambaton fir'auna za a ambace shi da tsinuwa domin Allah ne ya biyar masa da wannan sabanin kuwa annabi ibrahim to nan sai Allah ya ce kazalika najzil muhsin bai ce inna kazalika ba to wannan ta fannun ne bai karfafa tunda ya riga ya ce inna kazalika tunda inna din ta ƙarfafawa ce inna min ibadinal almu'minin hakika yana daga cikin bayin mu mu'minai annabi ibrahim wato abin da ya sa ya zamanto mai ihsani yana cikin bayan Allah mu'minai masu imani wato ma'ana kamar yanda al-imam abubakar razi a tafsirinsa mafatihul gaib yake cewa wato imani da Allah da jawuwa ga da'ar Allah su ne dalili akan cewa mutum mai ihsani ne wai insani ba shine duk abinda mutane suke so kane musu ba kai mai kyauta samu kowa da kowa ne mai kyauta samu kowa da ba shine insani ba babban shi shine insani da yarda da Allah da kuma jawuwa ga da'ar Allah to wanda duk wannan to shine mai insani to ga kyakkyawan Shi ne Allah zai ban masa kyakkyawar ambato tun a nan duniya sannan kuma Allah ya masa gaisuwa gaisuwar aminci ishara ga cewa shi dan aljanna ne sannan Allah ya ce wa basharnahu bi ishaq yi masa albushir da ishaq to wannan dalili akan cewa ba shi ne wanda aka ce a yanka ba tunda wannan bayan yankan ne bayan an yi bayan an fidda'u din ne bayan an fanshe shi ne sannan Allah ya masa albishir da ishaq nabiyyan min as-salihin annabi daga cikin salihai to anan akwai abubuwa guda uku na farko Allah ya ce wa basharnahu bi ishaq a can a cikin suratul zariyat wa basharuhu bi gulamin alim a cikin kuma suratul hijr inna nubashshiruka bi gulamin alim yace mune maka albishir da da wanda yake masani a wurare biyu haka Allah ya sifanta shi amma anan sai Allah ya ce muke masa albishir da ishaq wannan ishara ne da cewar wato Allah ne ya bashi sunan ishaq Allah ne ya sanya masa suna na ishaq muka masa albishir da ishaq kamar yanda yace fa basharna ha bi ishaq wa min wara'i ishaq ya'qub muka yi masa albishir da muka yi mata albishir matarsa sara da Isha bayan Isha kuma yaqub to Allah na farko kenan Allah ne ya sanya masa wannan suna ya zabe shi ya sanya masa wannan suna nabiyan halin kasancewar kasancewarsa annabi min salihin daga cikin salihan bayi to wannan dan ai kirari ne ga salihai cewa salihai har annabawa ma suna cikin su saboda haka nuni ne akan cewar ka nemi salaha domin duk wanda ya zamanto ya dauki tafarkin sala'a to annabawa ma Allah ya sanya su cikin salihai ya ce nabiyan minas salihin wa barakna alayhi muka albarka a gare shi wa ala ishaq da kuma ga annabi ishaq albarka wato Allah ya yawaita zurriyarsa ya yawaita zurriyar annabi ibrahim ya sanya annabci a cikin zurriyarsa waja'alna fi dhurriyyatihi man nubuwata wal kitab haka Allah yake muka sanya annabci a cikin zurriyarsa da a cikin zurriyarsu da shi annabi ibrahim da annabi nuh kuma muka sanya ilimin littafi a ciki saboda duk annabi da ya zo bayan annabi ibrahim daga tsatsansa yake ita ce albarkar annabi ibrahim wa ala ishaq kuma muka yi albarka ga ishaq annabi ishaq ya samu ya haifi yaqub yaqub ya haifi yaya goma sha biyu yayan nan goma sha biyu suka zamanto su ne asalin kabilun bani isra'il duk wani annabi da ya zo duk wani annabi da ya zo wani annabi da ya zo bayan annabi ishaq to a cikin a cikin zurriyar annabi ishaq ne a cikin zurriyar yaqub ne dukkan annabawan bani isra'il daga zurriyar yaqub ne dan shine isra'il din shi annabi yaqub shine isra'il da ake cewa banu isra'il 'ya'yan isra'il wato su ne ‘ya'yansa goma sha biyu su iyayen ƙabilun bani isra'il guda goma sha biyu su asalin bani isra'il ba irin kabilar su Tanyahu ba su waɗannan ba sa cikin goma sha wannan ita ce kabila ta goma sha uku waɗannan ba banu Isra'il ba ne ba banu Isra'il ba ne eh, aka koyi su na ambata muku nan a cikin tafsiri yadda zakatin tribe ba na aka koyi wanda ya tabbatar a tarihi kan cewa waɗannan khazar ne ba ba ba ba saniyun ba ne. sannan Allah ya ce wa min zurriyatihi ma muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin daga zurriyarsu annabi Ibrahim da annabi Isaac akwai muhsin akwai mai kyautatawa da imani da Allah da da'a wa zalimun li nafsihi mubin akwai mai kuma zalunci ga kansa mabayyani a cikin zalunci da kafirci da sako to wanda yake nuna kan cewar cewar an samu daga cikin zurriyar mutum wanda yake ba salihi ba bayan kuma shi salihi ne wannan babu ta waya gare shi ga su su annabawa ne da Allah ya ce ya yi musu albarka ma'anar albarka shine alheri ne dawwama ya dawwamar da kyakkyawan ambatansu da kuma alhairan da ke tare da su amma tare da wannan ya ce a cikin tsatsansu an samu waɗanda suka fito ba masu bautar Allah ba akwai na kirkin akwai kuma zalimun li nafsihi Shi ne wani bawan Allah aka ce yana da ɗa kangararre baya sallah shaye-shaye sace-sace haurawa gidan mutane a kama shi da kwarsanci shi kuma gashi malami ne a unguwar kullum yana cikin bakin ciki sai wata ran ya kama malamin yana ya masa ya zane shi sai ce wai tsaya babana wai ba Allah ne ya ce shi ne ke shirya da wanda ya so ba ya ce haka ne ya ce to ka kale ni in Allah ya so zai shirya da ni ya ce wallahi ka hutar da ni shi kenan ya kale shi ya haƙura da wannan mahaifin na mutuwa sai ɗan ya tuba kamar bai zamanto wannan ba sau da haka Allah ya sanya shi ne zamanto jarabawa gare shi yana mutuwa shi kenan sai kuma Allah ya shirya da ɗan ya zamanto mustaqim saboda haka wannan babu gazaba a cikin halin wato waɗanda suke a bayan Allah salihai to sannan Allah ta'ala ya ce walaƙad mananna ala musa wa harun wa najjaynahuma wa qaumahuma min al-kambi al-azim wa nasarnahum fa kanu humul ghalibin وآتيناهما الكتاب المستجيد وهديناهما وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين نعم الله يتي ولقد مننا على موسى وهارون حقيقة من نعمة ga Musa da Harun annabi Musa da annabi Harun Allah bai faɗi wace ni'ima ba bai faɗi maf'ulin ni'imar ba wace ni'ima yayi musu saboda ka ɗauka kan cewa ni'ima ce da ta kai matuka wajen ni'ima da babu ni'ima bayan ka Shi ne wato a hikimar rashin ambatan mun yi musu ni'ima da abu kaza sai Allah bai faɗi da me yi musu ba sai ka suranta wace ni'ima ce tafi kowace ni'ima ce ni'imar annabci hmm. ni'imar annabci annabu harun annabu musa bai roƙa ba Allah ya bashi annabu harun bai roƙa ba amma ɗan uwansa ya roƙan masa waje li waziran min ahali haruna akhi ne bihi ajri sai Allah madaukakin sarki ya bashi annabci su su biyu Allah ya ce mun yi musu ni'ima ita ce annabci da sauran ni'imomi na addini da na duniya wa najjaynahuma wa qawmahuma min al-karb al-azim kuma muka tsirar da su da su da mutanen su daga bakin ciki mai girma babban bakin ciki shine azabtarwar da fir'auna yake ma bani isra'il da kuma tashin hankalin da suka gani yayin da suka fita suka samu ikon guduwa daga bani isra'il suka ce falamma tara aljama'ani qala ashabu musa inna mudraku suka ce za a cin mana fa za a cin mana sun ga fir'auna ya fito da mutanensa gabaki daya suka ga kan cewa sun dun faro su kuma ga sunan yan tsirari suka ce inna mudraku za a cin mana annabi musa yace qala kalla ba ne mutum ba za a cin muku ba inna ma iya rabbi ubangiji na na tare da ni sai hadisi to wannan ni'ima ce shine wani shine tsirarwa daga bakin ciki mai girma da kuma tsirarwa daga nutsewa sun shiga cikin teku suka shiga cikin teku Allah ya mayar da shi kullu firqin katsaudil azim kowane bangare na kogin kamar wato dutse ne babba hanyoyi goma sha biyu kowace kabila ta bi fir'auna shi ma da ya shigo Allah ya nutsar da shi su kuma suna gani yadda fir'auna ya nutse su kuma Allah ya tsirar da su to wannan shine tsira daga bakin ciki babba babban bakin ciki duk wata ni'ima in ma kawo alheri ce ko kawar da cuta jalbul masalih da dar'ul mafatih to duk biyun Allah ya hada mu annabi Musa akwai jalbul masalih shine Allah ya ba su annabci kuma ya zaɓe su su zamanto su ne za su zamanto jagorori ga bani Isra'ila kuma ya ije musu barna da cuta shine abinda Allah maɗaukakin sarki ya raba su da shi na bakin ciki mai girma sannan Allah ya ce wa nasarnahum muka ba su nasara wato da shi annabi Musa da annabi Harun da kuma mutanensu tunda nan sai ya zo da bamirin jami'i muka ba su nasara wato da shi Musa da Haruna da kuma mutanensa mutanensu bani Isra'il muka ba su nasara akan Kibtawa akan mutanen Fir'auna fakanu humul galibin suka kasance su ne masu rinjaye su ne masu galaba akan abokan gabansu domin Allah ya nutsar da abokan gabansu ya gadar da su kazalika wa auratna tamtaraku min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim abubuwan da kunuzin ne wa kunuzin wa maqamin karim abinda suka bari din Allah ya ce kazalika wa auratna bani isra'il muka gadar da su ga bani isra'il to kaga wannan ya nuna su ne suka zamanto masu galaba wa atainahum alkitaba almustabin to nan sai aka koma su su biyan muka ba su littafi almustabin mai isa matuƙa wajen fayyace bayani wajen fayyace hanya ta daidai wannan yabo ne ga taura littafin da Allah ya ba mu annabi Musa can Allah madaukakin sarki yana cewa ya ba mu annabi Musa at-taura walaƙad ake na musan kitaba la'allahum ya hatadu mun ba mu annabi musa littafi don su shirya kamar yadda yake a suratul mu'minu amma nan sai ya ce wa ake na humal kitabal mustabi mun ba su wato da annabi musa da annabi harun saboda annabi musa mai karfafa annabi harun ne amma asali wanda aka ba mu littafin annabi harun ne annabi musa ne akwai annabi musa aka ba mu a taura shi annabi harun saboda kasancewarsa mai karfafawa ga annabi musa sai aka hada tare da shi kuma ku kula yadda zubin zubin bayanin yake Allah a wani wajen ya ce wa ata na musal musa alkitaba ya yahtadun in aka ce wa ataynahu kitabal mustabin da yanda zubin ayoyin suka taho a yadda wato tilawar take hmm? yadda tilawar take wa nasarnahum kanu humul ghalibun wa atainahumal kitabal mustaqim wa hadainahumas siratal mustaqim wa tarakna alaihima fil akhirin yanda abin ya toho sai Allah madaukakin ba kuma wai irin dabarar masu waka bane kan cewa su kawo kalma dan a dan a gyara magana dan a sa waka ta tafi alqur'ani ba waka bane katon su za su faɗa abu eh saboda kafiya ko da ba ma'anar haka take ba su lankwasa ma'ana su kawo shi ku Allah ba zai faɗa abu ba sai gaskiya ba wai kawai annabi Musa aka ba mu littafin ba har annabi Harun shi ma saboda kasancewarsa mai karfafawa ga annabi Musa kamar tare aka ba su littafin shi kai Allah ya ce muka ba su littafi su su biyu littafi ne isa matuƙa wajen bayani wa tarakna alai wa hadainahu mustaqim muka shiryar da su ta farki madaidaici shine addinin musulunci wanda yake shiryarwa ya zuwa ga gaskiya da abin da yake kuma shine daidai wata rakna alaihi ma fil akhirin muka bar musu a cikin jama'ar mutanen ƙarshe kyakkyawan ambato salamun ala musa wa harun gaisuwar aminci ta tabbata ga Musa da Harun wannan gaisuwar daga Allah take wato ba wai Allah ya bari ba mutane a rinka cewa salamun ala Musa wa Harun Allah shine ya hada su su biyu tunda in za a gaida in za a yi annabi Musa ai cewa muke alaihi salam annabi Harun alaihi salam ba ma cewa annabi Musa alaihi wa ala Harun salam ko haka muke faɗa ba haka muke faɗa ba to amma wannan sai nuna kan cewa fuskar ta biyun nan ita ce cewa abinda Allah ya bar musu a cikin mutanen karshe. a ne kyakkyawan ambato sannan kuma yayi insha'in sabon yabo gaisuwar aminci ta tabbata ga Musa da Harun inna na jizil muhsinin kamar haka yadda muka yi ni'ima ga annabi Musa da annabi Harun muka ba su alkhairai muka ije musu kuma abubuwan ƙi muka tsirar da su daga bakin ciki mai girma haka nan muke yin kyakkyawan sakamako ga masu ihsani innahuma min ibadina almu'minin lallai su suna daga cikin bayan mu mu'minin to waɗannan shaida ne yabo ne da Allah maɗaukakin sarki yake ma waɗannan kuma duk a cikin wannan domin mutanen wato ya zamanto tasliya rarrashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ƙalubale ga mushrikai musamman yayin da Allah ya ce a cikin zurriyar annabi Ibrahim akwai muhsin shine kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai zalimun li nafsihi mubin shine kamar mushrikan larabawa duk wannan kissoshin abubuwan da a kisoshin waɗannan annabawa suna zuwa ne domin su tabbatar da wato zukatan zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da muminai kan cewar Allah maɗaukakin sarki majibincin waɗannan bayan Allah salihai ne yanda Allah madaukakin sarki yake ce musu shaida da cewa suna daga cikin bayanmu masu imani Allah ka sanya mu a cikin su subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad baraka كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد allah اللهم نروقنك كجكم مغباتم الله da رحمة كسوك a garemu akwai marasa lafiya daga cikin yan uwanmu muna roƙonka Allah ka ba su lafiya Allah ka inganta musu lafiya akwai dan uwa gwani ya huza gwani dan zarga ba shi da lafiya za a fitar da shi zuwa kasar Misra domin neman magani Allah ka ba shi lafiya Allah ka ba shi waraka Allah ka gaggauta masa waraka Allah ka yassare masa samun lafiya akwai waɗanda akwai kuma waɗanda muke yin sai musu addu'a kan Allah ka ba su lafiya daga cikin ƴan uwanmu da danginmu da kuma wanda suke mana wasiya kan mu musu addu'a muna roƙonka Allah madaukakin sarki ka ba su lafiya akwai ɗaya daga cikin ƴan uwa wanda yayarsa take fuskantar jarabawar matsalar calcium na roƙonka Allah ka ba ta lafiya Allah ka yaye mata abin da yake damunta Allah ka inganta mata lafiya Allah ka ji kan magabatanmu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allahumma qsim lana min khashyatika ma akwai wata baiwar Allah da muka yi mata addu'a wadda take rashin lafiya a garin ɗabbata Allah ya mata rasuwa Allah ka gafarta mata Allah ka sa aljanna makomata Allah ka ɗaukaka darajarta Allah ka haka kamata kabarinta Allah ka kyauta bayanta Allahumma qsim lana min khashyati kama taqulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'ati kama tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم تقبل منا الصيام والقيام واجعلنا من الف الفائزين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين